كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna fara gudun Allah ta'ala ya ka da wani abin ne a wannan yammaci na lahadin shafi ga wata wasu abubuwan shekara ta dubu ɗaya da yi da ashirin da ta talatin cikin da ne da takwas wata uku shekara ta dubu da tara mai waɗannan baranta masu albarka da abubuwa ta zama mun dawa wani shi darasin wani biyu a cikin wannan littafi mai suna mata'in jahiliya Allah ke fara fiya Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ahalin jahiliya na babban malam shirin Islam ومجدد دعوة العلم محمد بن إسحاق بن سليمان التميمي ya rasu a shekara ta dubu ɗaya da dubu da shida a karatun ni jiya mun yi abubuwa da suka shafi mukaddima kama daga mukaddimar littafin da mukaddimar mawallafin littafin da mahimmancin littafin da abin da suke da alaƙa da wannan batutuwa saboda a yau kai tsaye kawai za mu cewa <clears throat> Allah ta'ala ya shahama al-mas'alatu mana a cikin matsaloli ɗari da ashirin da takwas yanzu mun fara ta farko al-mas'ala al-ula annahum yata'abbaduna bi shirati salihin fi ibadillah wa ibadati يجدون شفاعتهم عند الله بظنهم ان الله يحب ذلك وان الصالحين يحبونه كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون ويكون هؤلاء شفعاء شفعاء عند الله وقال تعالى والذين اتخذوا من دونه اولياء ما نعبدهم الا يقربون الى الله جلفا وهذه اعظم مساله مخالفه فيها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاتى بالاخلاص واخبر انه دين الله الذي ارسل به جميع الرسل وانه لا يقبل من الاعمال الا الخالص وأخبر أن من فعل ما استحسن فقد حرم الله عليه الجنة ومأوى النار وأن هذه هي المسألة التي تفرق الناس لأجلها غير مسلم وكافر وعندها وقعت العداوة ولأجلها شرع الجهاد كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله المسألة الأولى kashin bakin matsala ta farko a wannan darasi malam yanzu ya ba da cikin mana abubuwan da suke na cin jariya yi bayan ta ta farko an da ne da abbasu ne da ke shafe su tsarin jariya sauran dawa ko nasara ko waɗanda suke ɗaya daga cikinsu kuma masu bautar gumaka ko masu bautar rana ko masu bautar taurari ya ta'abbadu suna yin bauta ko suna kokarin yin bauta da da shafi ta da suke gama mutanen kwarai da Allah subhanahu wa ta'ala wurin yin wannan bauta maimakon su yi bautar da Allah ta'ala shi shi kadai su bauta mishi ba kada wula shi kala sai su hada bauta Allah ta'ala da shafi da wanda ake ganin su mutanen kwarai ta dukkan nau'o'in addu'a ko kuma dukkan nau'o'in ibada misali ba la wurin roƙon Allah ta'ala za su roƙi Allah sai musu roƙuwar Allah domin addu'a ibada addu'a ruwan ibada addu'a ibada ce an gano wannan da kyau Allah ta'ala ya ce wa inna ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin bayan ya ce wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum kuma ubangijinku ya ce ud'uni ud'uni yanzu roƙo ibada ne ko ibada ba yace astajib lakum zan amsa muku sai ce innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle dukkan waɗanda suke girman kai da bari kimin bauta wannan addu'a da sai kira ta suna al ibada sai ce yastakbiruna an ibadati sai nuna abin da addu'a ibada ce kamar da yake a bisa turmi addu'a mukhul ibada to me ba su roki Allah ta'ala shi shi kadai sai su hada roƙon Allah ta'ala ne cikin sallah wa ibadati haka nan kuma sauran nau'uka na ibada ko addu'a kare da muka ambata ko wurin yanka domin yanka ibada ko annabu wurin alwashi yukun bi nazri kana fatu da zama kana so ku yi sabuwa dukkan wani nau'i na ibada maimakon su bauta ma Allah ta'ala shi shi kai sai su cakuɗa shi sai su haɗa shi da wani bauta wannan ba karamin masu ba wuce idan aka ce a salihai su ne mutanen kwarai ko kuma bayan Allah na idan aka ce bayan Allah na kwarai suna da abubuwa kamar haka aji na farko su ne al'anbiyawu wa rusul annabawa da mutum waɗannan su ne ajin farko na kusurwa ne kusurwa kirgiga bayan Allah na kwarai ko kuma yi babu har wuce gobe na har zuciya shi ibn arab yana ce ibn arab ba ibn arab al-maliki ba ibn arab a sufi yake cewa maqamun nubuwati fi barzakh فويق الرسول ودون الوجه مقام النبوة في برزخ متى إلى أن نرجع ita برزخ هذا ba إتبر الدنيا برزخ إتبر ما بعد ba ce. domin duk wanda ya mutu yana barzaku bai karasa sara a kiyama ne a kiyama gaba ɗaya za a ci za a ci domin wa min dini barzakun ila yawmi to yake cewa matsayi na an da yana barzaku kuma ikon rasul yana ɗan sama da matsayi na annabta na manzanci kaɗan matsayi ne na an annabta yana sama matsayi na manzanci kaɗan wa dunan wali kuma yana ƙasa da matsayi na matsayi na wani Mana kana lissafi wane ne matsayin farko kenan wani daga shi sewa daga shi sewa sai masu kaga ya juya da mata kuma baya baya ta kuma kaga wani kashi da kuma magana za ka musan da wata Allah ta ke yi amma wannan magana shi yana da baitoci masu tarin yawa ibnu arabi yake gani shi ma Allah ne wa duk shi ke shi ne babban malamin makarantar wani na su da su suke ganin ana yi wa Allah wasiƙa sun zai iya zama Allah zai iya kaza zai iya kaza zai iya to idan kana lissafa bayan Allah na kwarai matakin farko su ne wa su ne annabawa da mutum an kai an kai wannan sai waɗanda ke gosu su ne magana sai waɗanda ke bin su su waɗannan an tsagwaron bayan Allah ne na su mala'iku da malaya suna ma ma ma wai ba nuna mai bane kasa da su kuma sai kuma bayan Allah na sai salihan bayi ke haka ɓangarorin nan ɓangarorin wanda ɓangare daga cikin ɓangarorin na hudu an samu su fitinannu sun haɗa bautar Allah da bautar wani ɗaya da cikin ɓangarorin magaji bangaren farko shi ne annabawa da mutane an samu wasu daga cikin mutane suna bauta ma annabawa kamar masu bauta da isa a masu ko ba annabi ba manzo ne kuma suke bauta mashi suke ganin ma shi ne allah Allah ta'ala ranar alkiyama zai ce a haka ta fi duniya wadda ya yi ra'ayin ba قال ما يكون لي أنا أقول ما لك لي بالحق فإن كنت قلت فقد أعلم فأعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي وقالوا لا ده يسكن الله قال لأكو وطن بأجل ولا مسلم ليك وطن بريء بالسلطنة وانا بطل الله يدعم ما قال إذا يسكن الله سلطنة أنا أبو تنشي بحنان شيكو أنا بيسا تنجل من الدنيا يسعيه الله ربي وربه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وهو تام الله وليك ومن بيجي لا أبيك أبوك وكان أبوك duk wanda hada Allah ta'ala da wani to Allah ta'ala ya haramta mishi aljanna kuma wuta ita ce mutum shi ba Allah ya wani wanda aka bauta mishi iya da mutum ko yana kallo ana bauta mishi bi hana ba ya mutu ya dace duk wannan inda kuma ta abu da min dunillahi hasabu jahannam akbar wa duk wani wanda ake bauta mashi da shi da wanda yake bauta mashi sun maka mashi kan nan sun yi suka ce to ai akwai masu bauta a nan sai Allah ta ce in lallabi na sababa ta mutum na tusra kula ta na mu ba'a su kan layi ma wani hasisa wa hum fi mashta ta mutum khalidun to kaga akwai masu bautar annabawa da saboda da suke wannan suna ganin annabawa suna da wani matsayi a wurin Allah subhanahu wa lalle annabawa suna da matsayi a wurin Allah subhanahu ko a ke jira Allah min al malaika rusulan da min na sallah ya zabe shi amma wannan ya ta abota musu musu sai mataki na biyu a kuma su wata malaici Allah ta'ala yana cewa wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كم يعبدون ranar da Allah ta'ala zai tare da su barci daya sai ya ce wa mala'iku ga mala'iku ga wasu bautar mala'iku sai Allah ya ce ha ulai yan kana abu yanzu waɗannan ku suke bauta sai mala'iku suke subhana da kiyata ta ta nisa anta yi na mijin kai ne waliyyun kuwan su ba mu san suna bauta mana ba kan kira ni na abu ne ce a duk waɗanda suke bauta suna bauta ma aljini ne a tsawon mu'minun mafi yawancin su da aljini suke imani ko ba aljini suke imani duk waɗannan yankin yanke da misala duk aljini ne suke sa su suke a za akwai masu bautar mala'iku sannan kuma akwai su bautar bayan Allah na kwaye wanda yake su ba annabawa ne su kuma ba mala'iku ba ne an gano wannan da ke ko wani lokacin ma har a ɗauki siffa ta Allah ta'ala a masu daga cikin sifofin Allah ta'ala shine alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibi ahad wa indahu da ghaibi la ya'lamuha illa hu amma sai a samu wani a cikin saboda tsara da falalarsa ya san ghaibi ya san abu ya sa abu ya sa abu wannan wannan ba ta masu gaurace dalilin da yasa suke bautar waɗannan salihan bayi yuriduna shafa'atu min Allah suna neman ceton waɗannan bayi ne a wurin Allah suna neman ceton mala'iku a wurin Allah sai Allah ta'ala ce wa kan min malakin fi samawat la tukuni shafa'atu shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yarda da yawa akwai mala'iku a sammai bakwai a sammai wanda yake ceton su ba zai amfana da kowa ba sai bayan Allah ta'ala ya izini mana mala'iku za su amma za su bayan bayan Allah ya ba da izini kuma bayan ya ba su izinin su yi ceton shi zai ba izinin a ceci wani kuma to yanzu ruwa da Allah ko shi da Allah tunda lillahi ko lillahi kace gaba ɗayan shi Allah ta'ala shi Allah shi ne zai ce wani mala'ika biyu cetuwa ne kai annabi rahama cetuwa ne kamar da muke magana kun cikin ke ba ta hadiya cewa akwai matakai yana ceto na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko cikin da yake shi kadai yake cikin da bayanan su na gaba su abin da zai suke bauta ma mala'iku suke bauta ma annabawa suke bauta ma bayan Allah na kwani saboda ne saboda suna neman kusan waɗannan suna da kusanci da Allah ta'ala to tun da suna da shiga wani ana fahimta su shi ke nan sai su bauta musu sai su ke tare da su ko ba su rubuta nan ba ta abu masu su ne dai akwai da za su zama da su biyu da su ne ranar tashi alƙiyama da kowa ta kai shi ke yi za a a ce waye da yake to a ce ba a sauwa zai yake kare Allah ta'ala ya ce yana a ce to a kula a zama shi ne farko annabi ya je ce na abin ya fi shi ko dai ku je ran annabi kaza ku dai ku je ran annabi kaza haka magana za ta dinga zaga shi ta zo ruwan da ana son wasu da ana ta'ala yana zuwa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba ce to ne ba sun ga zai su dana Allah ta'ala ya kare sai lokacin da su ce da san da sanar da shi ko dan kalmomi a lokacin ba mu hana sanar da abin da a ce wai a wannan yuti da ake ciki wai tuni a wata black market da wata katuwar gari wata katuwar gari ya ake mutane dubu saba'in an ja zuwa su a cikin aljanna ba tare da an samu eh ala mai ba su wala ba a ake da za a ce ka ba ni ba ta shi bula da su wasu na mutan Allah ta'ala yana son wannan abu da suke wa annan shi ne yubbona su sai an bayi suna son wannan an yi magana sani an bayi ba sa son wannan domin annabi isa alaihi salatu wasallam ya yi barbanta da wannan mala'iku sun ce subhana anta waliyyu na ne. kai ne waliyyu ba su ba a fi ba abubuwa a fi su kama fara ta'ala kamar da ala Allah ta'ala ya kusa da ma wanda yake sunna tamari da ya yi magana ne zai yi tilawar ayoyi Allah ta'ala ya ce ya abu min dunillah suna bauta ma waɗansu abubuwa kuma bayan Allah da Allah ma la ya kuhu abin da ba zai taɓa yin da musu fitowa ko zai iya wala ya mu ba zai taɓa cutar da su ba ba zai taɓa amfani da su ba waya kulu sai da suna cewa ha'u la shafa hawa inda Allah waɗannan su ne waɗanda za su fito a gaban Allah shi ne dalilin da ya sa suke musa musu gaban Allah za su cece su a gaban Allah sun kama kafa da shi ko a ji kyau sai in kaɗi sai ranar alkiyama wai ba su kama kafa da waɗannan ba su suna ganin mutum ba zai samu wannan ciki وقال تعالى وقال تعالى والذين تقوا من من دون اولياء كما تلك الوطن اللي سكروا وطن سوء وما الله تعالى اولياء a matsayin mataimaka su za su taimaka musu su ne waliyansu wanda yake ba Allah ta Allah ba dan Allah shi ne waliyin mu zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al-kafirin la maula lahum to da zan wani da ba Allah ta Allah ba Allah waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur والذين كفروا أو يوم طاووس وكنتم من النور إلى الظلمات فلا أصحاب النار هم فيها خالدون suna da ɗan wasu kuma Allah ta'ala a matsayin al'auliya wani ce al'auliya da ne da alwani wani ce alwani shi ne mataimaki wanda zai taimaka wa mutum cewa suke ma na abu ba komai yasa muke bauta musu ba illa ni yuqarribuna ila Allah zulfa sai ne yan su daga kusantar da mu zuwa ga wani matsayi a wurin Allah ta'ala su suna da matsayi a wurin Allah muna bauta musu ne domin su daɗa su ja hannunmu su ƙara mutar da mutuwar Allah shi ne abin da ya suke wata musu a wannan da bakin su ka faɗa ma'ana a hukun da ya yi zafi gona ita ba a Allah ta yi cewa ina ma ya mutarhum fima min fima fi ya sai ko Allah ta'ala zai yi hukunci da tsakanin shi sun abin da suke sabani a kan shi kuma ba da yana neman zuwa ka yi kafa وهي بكرام السبيل وهذه أعظم مسألة وحالته فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم معنى ما لا يتجاوز يتشي ما تجمع مرحلة وكما إذا أنا بناء أن يتعلم سنوات عليه يساق يساق مرحلة أهل الجاهلية هي إثارة يتابع فأتى بالإخلاص سيزول أن من الله على ويشير يسود daga باي bayi zuwa ga باي duk waɗannan da aka ambata duk gaba ɗaya su bayan Allah subhanahu wa ta'ala waɗannan fa Allah ta'ala ya ce da su bayan Allah ne annabawa da manzanni mala'iku da salihul mu'minin waɗannan bayan Allah ne mutane waɗansu ba ba ta cikin waɗannan gaba ɗaya su wani tsofaffin bokaye ne wani tsofaffin yan daba ne wani tsofaffin menene sun yi wata shiga ta daban kawai su masu zo yawan Allah su zama wanda ya shige ya za a ga waɗanda suka riƙe annabawa Allah ta'ala ya musu ya mai musu da martani suka riƙe wanda suka riƙe mana da Allah ta'ala ya mai musu da martani haka wanda suka riƙe bayan Allah ta'ala na kwarai to ina ga wanda ba ma ya cikin wannan abubuwan ba al'umma mutane al'umma ma mabiyan ne ba suna shakku a kan sani ya ce shi sai Allah ta'ala zo da al-ikhlas kuma da tsari ne tsantsan da bautar da Allah subhanahu wa ta'ala shi shi kare kaga wannan sai ikhlas yana da sharri a ai ikhlas ikhlas ne ko tsantsan da bauta in dai baka bi bauta yadda Allah ta'ala ya ce ba kuma ba kai da Allah ta'ala ba to kai ikhlas ba وأخبر أنه دين الله الذي أرسل به إلى الرسل كما الله تعالى يبيان cewa a ikhlasi din nan shine addinin Allah ta'ala wanda ya aiko dukkanin manzanni shi babu wani manzo da yazo ba tace da yazo ikhlasi وأنه لا يقبل من الأعمال إلا الخالص كما الله تعالى بايع أن dukkanin ayyuka sai wanda ya zama an yi shi ne domin duk wani aiki da ka sani sharaɗin karɓar shi ne abubuwa la yakira min shururi qabul al-amal abubuwa ne guda biyu sai uku abu na farko ya zama yana da lafiya a musulunci ma'ana musulunci ya ba shi lafiya ya ba shi samu musulunci a sanin shi an gano duk duk tsoron Allah ka duk takawarka duk ta ka idan kai abin da Allah bai ka yi ba kai yake da wani ne to ruwa a sa aikin baban giwa akwai azaba ran tashi alkiyama dan shi baban giwa kawai yayi ne ya fice to amma yanzu kai abin da ba a sa ka ba ka ce addini amru shuraka shar'u min ad-dini ma lam yu'min ko suna da wasu abokan tarayya ne da suke shar'anta musu addini da Allah ta'ala wani abu na addini da Allah ta'ala ya umarni wannan shi ne shari'i na kafin amon abu na farko ya zama da musulunci ya sanci. idan musulunci ya zama ko ne komai kyawun komai ya tarasa ta abuce zuciyar duk ya tarasa ka ba, domin da ya yi da ci da nasara su ke fito da yi Allah ta'ala alaƙi cewa wa ruhabaniyar ya ta da uha shi ruhubaniyanci su sai ke shi ma ta muna ha rai ba mu kora musu ba ce su ba illa ke za a yi zuwa abin da ita suke ruhubaniyanci shine neman yadda Allah amma da Allah bai sanya so ba ya yi shi ne ba su bi me ke fasara ta bi kuma illar da za a yi gwara ba abin da aka dora musu shi ne yi abin da Allah bai sani shi ba rubanci ba a kuma ne ne da cikin fasarorin ba wani fasara da koyi bayan shi sun yi shi tukun suka ga suka yi amma da Allah ta'ala bai umarce su ba ya zama haramun mutuwa shari'i na biyu shine mutum ya zama ya yi saboda Allah ta'ala abin da kai ya zama da kai saboda Allah ta'ala ko da Allah ta'ala ya yi kuma umarni sannan kai yi shi ba saboda Allah ta'ala ba ka sani bai yi ba an gani azumi na Ramadan azumi na lafiya azumi da kai ka yi shi ne saboda Allah ta'ala shi kan fara wani shi amma wanda yake har wanda ba ta ci kenan to shi kuma ba kai saboda Allah ta'ala ba Allah bai karɓi wannan sai ka ya zama aiki yana da lafiya sannan kuma ya zama saboda Allah a wannan ne za ka sa rai da lafiya amma duk in bi wani aiki da mutum ne mutum bai haɗa waɗannan abubuwan ba ya yi ta'ala shi ta ne wa kuma annan man kuma ta'ala ya bayani cewa duk ya aikata abin da su ahli jahiliya suke ganin shi ne kyau ne فقد حرم الله عليه الجنة حقيقة الله يحرم شيء الجنة wa ma na makomashi ita ce ita wannan matsala da muke karantawa ba ita ce idan mutum ya mutu a kanta haramun ne ke da kake a rai da raye ka muka mishi gaba isa ma ne ce matsala da jimin da haramun ne ka muka mishi gaba ma kana da biki wanda zai na amon an yi sarki ne da shi ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم masu الجحيم wannan bai halatta da ke roƙa mutum da fara a wani kaga masala ce mai girman gaske saboda ya haɗa bauta Allah da ilimi kuma Allah ta'ala cewa yi a bauta mishi shi shi kaɗai wa qadara Allah ta'budu illa iyyahu wal walidayni ihsana واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والوالدين قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا wannan su ne abubuwan da Allah ta'ala ya yi sannan mutum ya zo ya juya al'amari wa hadhihi hiya mas'alatu allati tafarraqa an-nas bi ajliha bayna muslim wa kafir wannan mas'ala ta farko wani ke cewa akan ta ne ba mutane sai su shi. ko dai mutum ya zama musulmi ko mutum ya zama kafir in mutum ya aikata abin da Allah ta'ala ya aiko da shi ta harshen annabawa to wannan ya zama musulmi in mutum da ya shiga kuma kaga ya kafa وعندها وقعة الأعراض أظن أن يقول يا تموتك يا تموتك سوود وانا جابوا كم عدد على وديك شيء محل محل شنكو وارد شو مون يا ويلا كوتر أبن هني شيء ما محل تيش أبي أكمل لك دوبه بانشي أظن الله قريب والمطيرين يا من الناس ودريما ما تقول فاستمعوا إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولا يسمعون وان يسلكوا ذبابا شيئا لا يسلكهم ذبابا ولا يسمعون هذا قال يا ايها يا موسى ان تصور على جريب مطر ام بك وانا مسالي فاستمعوا له وتقاتلوا صلاه مسالي الا الذين تدعون من دون الله لن يذكروا ان كنت يقول تعالى ما بايع الله تعالى مسالي لن يخلقوا ذبابا ما لا استطاع ان يتقوا ذبابا واتي ان duk wannan da ake bauta ma kuma bayan Allah ta'ala ba zai taba halitta shi ba da ke tsaye da ne na kan babban wani musamman wa in ya tsaye kuma ba shi an layi sarki kuma ɗan da kula zai kauce musu wani ba hannunsu ba za su iya kamo wasu ɓace ba kula su mutum yana shan mangoro sai kura ya wara kai ya hau kan mangoro zai iya kama kuran ya abin ya maka wannan ruwan mangoro da ya sha wata ruwan mangoro da ya sha gaskiya har yau gama wani yau da ya sha da shi wanda ake wandawa da ya ke wanda duk babu wani mutum ya ke shigo mai kuma ya rasu da wani ala wani mutum shi wani ake ya shi a jihar domin wani saboda wani ya aka shana da jihar ala da ala cewa fa'ilun makuyace su hatta na takona fitina har ya zama na babu wata fitina da za ka kasance a bayan ƙasa babu wata shirka da za ka kasance a bayan ƙasa wa da kuma dini kun lillah gaba ɗayan addini ya zama na Allah su bani wa ta'ala ya shi shi kadai kaga wannan shi ne manya manya daga cikin abin da aka fara bayyana domin Allah ta'ala ya halicci mutum shi ya halicce su babu wani wanda ya tarayya da shi ya halicce su shi ke azurta su babu wanda ya tarayya da shi ya azurta su Sun su da shan su da lafiyar su da sifatar wasu duk suna da shi وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها a مستقرها واستودعها كل في كتاب Sannan wani bayan an mai wannan ya zo ya haɗa Allah ala da wani mutum bayan Allah bai haɗa kai da shi wurin da za a yi da zai shi a duk wani mashi na fannin da dole a kai da shi domin dabba wani Allah ta'ala ya halice ta domin dan adam ba ta yi jiwa ba ta so fiye da kan da adam da Allah ta Allah ne yace Allah subhanahu wa asaba mushatan aw mushaqa فأمرنا فيه حبا وعنبا وقضبا وذكرا ونقلا وحدائق غلبا ذكرا وأنابا الله تعالى ya لكم ألا يمكن أن الجنود تكون duk waɗannan abubuwa da ke da shi ke da ruwan sama da abin da yake tsarawa domin ku ci da domin ci daga da kashe abinda daga misali kuma ku cinye dabbobin da bakin su wala kama ala ta'ala su ma dabbobin da bayan Allah ta'ala ya hance su ne ya halatta ku su ba ta tashi ta ba ko da zaka ne yi ba ku kuma ku da yake yake dabbobi a ma Allah ya musalla suna kallon ake yanka su amma musulmi ba amma sai mutum da aka hance shi ya ko ma Allah ala bayan ya shaƙi iskar duniya sannan kuma المسألة الثانية أنهم متفرقون في دينهم كما قال تعالى كل حزب بما لديه فرحون وكذلك في دنياهم ويرون أن ذلك هو الصواب بعد الاستواء في الدين بقول شرع من الدين ما وصل به نوحا والذي أوحينا إليه وأرسل به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى إن الذين فرقوا الدين وكانوا شيعا لست منهم في شيء ونهانا عن مشابهتهم بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ونهانا عن التفرق في الدنيا بقوله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فصلت المسلم wata matsala ta mutu ita ce mai da Allah kira da mutu Allah ta fata gare shi ya zo ya same su suna bautar wani Allah da Allah in ma zai zama annabi ko ya zama malaika ko ya zama salihan bari na haka suke cewa ƙarura ta da wannan ayata da kuma ولا تجرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصرا ولا أبدا duk waɗanda mai Allah ne sani suke taimaka juna su siya kada su su ku rike ba ku rike kasu ku yi aka a rikin lata wa tusa ko a lata sani rakwara shi Allah kuma ba wa Allah ne ba inda suke faɗa ga mutum ne da su zo suna bauta musu wasu ko ya wani har bautawa وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادهم رحمة وذلك وأن الآن حيا سنة daga mata za su ji suna cewa to muna neman izinin masu kai kuma su ke ba an cin amfani za a yi zai ga masu kai da ke layu da wata bokanya wadda ana neman tsarin masu kai ne an cika kai da layu ba da hanyar zuwa yanzu akwai ƙarƙashin an gano wanda ya sai masala ta biyu an na mu musulmi ko da fiye su kuma gaba ɗaya su daban da wasu ke addinin su ba ka addini ne su a ruwan ba kamar matsala ba ce to ku dole ya zamana sun samu kasu su wani hanyar domin ba wani abin biyu ko a yaƙe ci yau da kowa yana ganin wanda shi yake a kai shi ne kuma duk wani wanda ke kan hanya irin tasu za a irin wannan mutum kan ga da cikin ko masu mutum mara yanzu kana ganin masu mutum mara suna ganin masu mutum aljanu kan ne su masu bautar annabawa suna ganin masu bautar taurari ne su don za su ce tauraro wani da kusanci a wurin Allah shi ma annabi sana ganin wai yana da kan kaga wani shi abin da yanzu ne ya auya yi yi da dubu haka suke Allah ta alaihi ta annan mutarriqu da yini daban-daban suke a addinin su domin sun yi wa addinin nasu a yana har mana da kowace kungiya suke da alaƙa irin wannan ita mana da ba ɗaya da take ba ba za ka taɓa ganin sun yi ittifaki sun yadda akan wani ba wannan su da shi ba ba shi nan wani ba wata kai ba da alaƙa kawai na ɗaya sun kusa sun kusa sun kusa a cikin kusa a cikin to ba sun gano